wasu rahotanni da muke samu daga karamar hukumar fataskum a jihar yobe na nuni da cewa kimanin mutane goma sha shida ne suka gamu da ajalin sakamakon tashin wani bom a wata tashar mota da ke kan hanyar kano wani lamari dai a kuna da misalin karfe goma sha biyu na rana kwanaki biyu nan da aka samu tashin bom a wannan gari na fataskum wadda ko a shekaran jiya ma sai da wata yar kunar bakin wake yar mai kankantan shekaru ta afka wata kasuwa da ake hada hadan sai da waya da ke cikin garin fataskum din wannan na mata sanadiyar mutuwar mutane biyar cikin wannan wata dai an samu tashin bababai da dama a cikin wannan gari na fataskum wadda kasari bakin kunan bakin wake ne ke tare ita ga ma dai abinda wasu mazauna garin Fatiskum din suka shaida mun ta waitar ho game da alkuwar tashin wannan bam din na yau to muna nan a gada abin ya faru to bomban ne wallahi to zo ta tafiya ta zo mutum daya sai gaba da shi daidai wurin tasha da ake lodi eh. gaba da wace hit kadan eh to anan ne tashan da ake lodi tashan Kano eh cikin tashan Kano wallahi to anan ne yana zuwa kudu abin ya tashi wallahi daidai ina abin ya tashi a daidai nan wurin tashan nan eh. sannan kuma akwai homa din da ko mutane a cikin ta Eh. ita ma ta kama wuta. To kamar motan kuna gani an zo da bom a cikin ta koya. Eh muna kyautata tsammanin dai fasinjan nan da ya ɗauka ɗin shine yake tattare da bom ɗin. Wani dan konar bakin wacce ne yanzu a tashar akwai tashar tashar dan Borno. Eh. Ya zo shi zai shiga motar motar an gama an yi cikin jinsa sai ta da gwamnati da yake cikin eh. da mutanen da suke cikin motar da ba ɗaya da shi gwamnati ya kashe yanzu dai a kallon yanzu na cikin asibiti na irga gawokin mutum goma sha hudu hada shi dan kular bakin wacan hada shi dan kular mutane goma sha hudu eh, eh mutum sha hudu mutum sha uku eh wata irin mota ce ok bamba akwai amma da ba su suka zo da ita ba a wata dama ainihin tana lodi a gunne tana ba fasinja tasha ne a gun dama wani ya zo ne ya zo da kai ya zo ne zai shiga motar ya nuna Kano dai kamar mutanen da suka ji rauni ba akwai mutane yanzu nan girka da suka zo akwai mutum goma sha bakwai da suka ji raunuka da munanan raunuka da raunuka dai hakan nan daidai misali na kai asibiti kuma na isa tsayar mutum goma amma an ce mun mutum sha uku ne na ga goma da ido na da ba su ci ba kenan yau mutum gefen wajen da gefen arewa akwai inda ake dan lodi ayi yi. wannan karamin tasha to a nan ne abin ya faru wallahi gaskiya mutane sun mutu sosai wallahi za su mutane nawa kace akwai mutum goma sha uku dai a lokacin ma jin kokarin da ne ita ta hukumomin tsoro game da tashin wannan bam din hakala bai cimma ruwa ba sai dai a kwanan nan rundunar sojojin kasar na nuni da cewa suna samun nasara a yakin da suke yi da yayan kungiyar Boko Haram musamman ma irin garuruwan da suka yi kaka gida musamman ma irin garuruwan da suka yi kaka gida wanda ko a sai da har rundunar sojan ta fitar da wasu hotuna wanda ake yawa ma labaru cewa wasu motocin sojojin ne da rundunar ta sake kwatowa hannun waɗannan mahara da kuma wasu maharan da ake kame da yanda suke kokarin arcewa sanye da kayan mata wanda hakan ke nuna ƙara himma game da irin wannan tashin bumabumai da ke faruwa a kasuwannin da tashar mota da kuma wuraren hada-hadar jama'a haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya